alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahabihi wa sallama taslima an bi kalaten duka alaje ka kasal kirama ka kontinen na wala oɗuman ɓe wala da keme nin kilinja karotre moini nan january 2022 tene lon guine bisa banko majisol rawankor kono kafuranna majji soma ɓe dulal men to anin ɓe kene dulal men to biyeden ɓe jendu saatoɗo cosani saate o yila saate folo ala faal yaalo konto ala kala alumama jende jendu ɓe jendu o tumum ɓe akan ɓe kirawo men to mbaka majji sofa iman mbaka sofana kirabo ñimmin kirabo baaleti alfatu arrabbani wal fayidurahmani abdoul kadi jeelani len kirabo baa abdoulkaden kitaboñi mbiya bunda bondamda almajlis alhaadi wa sirtoon fi hawatiril insan ta taworo ni kilin kuwo men kabula adama dum kono ala si ɗo bulande kono da ka ɗo bulande kono yo mo alala mooti asi mira kenɗol bulande kono seedan nanmo seedan miro ako hannde mbiyede abita kande sambo tuunaaɓe bombon kande min kinan ka ɓoraman mbaroɗe turanin juulo weli yolle weli o kutubola awliya weli yolle kutubo a ko yaguran mbiyama kambani etedino alqawmu molo yasiluna diyabi jala alijanlama na ko alqawmu walan sofi kemode weli yolo ako sofiol yasiluna diyabi jalam ika koyma nin dubo dubo nin bimana suudo nin tule ke suruntuño baral fi ibadatulla e haqqe azza wa jal lowɓe alabatolla wa homi tola ala kadamil hawfi ɓe silan ɗin ɓe silan siŋo wal hada ne hakkilto sin dafato ya hafkune ɓe silan ɗin min suula akbade labantiñala dow labanta ala min jamanulen yelma yermanin konar jahilu e lombat yata elmalla alala londola aza wa jalla fihi to e mala alamen ala alaɓe men keɗeɗa o akbar amna nila kuola ban fawasalo diyabi zallami e suudonin tilo cokkiñoɗa husnan suno kan o kabata nin bata kan o buka nin kumbora madawa misrade kafni ɓe turin salo kan wasiyama nin sogol hajja ni hijo o jametara ni ɓe albarkowol beela zakkarorama kemare bada azza jalla ɓe kuloɓe kemare o to finkoy ka mire sondumola o asirde a ni ndewola falamma wasalo biri futata elal akhare futata lakira dakhalulo jarne dunde aljana ra aw wo jahla haqqe ala jaatoje azza wa jalla man saba man sakkallanke o karamata ana e buñamake lohetula ala jana dole hamidu ya ala tendo ala jala ko tendolo qalu ko alhamdulillahi allazi azhaba anna lhazan inna rabbana lagafurun shakur soado fata ayatan sabanina e kunga ala tendu me suno bonɗin kan ɓaye duniya je toltuta dewrene ñille dewta ñullel ɓe miran mirogala ñullel silan silan nde wano ala ko mana silan fulan to ala alayño kam walillahi aza wa jalla e ɓaɗum jonnu ɓe ala bulu wa huwalu asatijat wal mukarandillallir o sasolle ko wa hawla ñin ɗolu wo suyuku anira seko lu o ro asahu anira raiso lu wa umrahu anira amirolu ñaton ko lu o muluku anira malikolera man sañolu yaquluna ko alhamdulillahi allazi ajaba anna lahazana to ɗoɓe ala alay mai suno bonde mala fu duniya duniya qabla al ata janna alkiyama Iza wasal qulubu ni sondu mo da ila babir man alala bundaɗo azza wa jalla fasada fuhu ye ya tara ya bunda tara maftuha bunda be yellen wal mawakibu ya tara kafo kurfo musdahmatu lahu wala kete deten deten naate commen bendindir laaɗo qiyamu ɓe loore mustahfuna ɓe serande montagene ɓe ɓatunalle ma ji hilan nala ɗo kafoɓe loore men ɓe ɓendune salimna ala ɓe kondonna wayetrukuna bayna aidihim e ɓe fayre ñatinola walla ɓe siloyitandilere ñatinola fayedukuna ila daral qurbo fo e suti eydinde ala sutuya korɗa to fayawnama e sifejela enerate ñaman men je wala udun sana da tuma mai wala khata ala qalbi basa man ton dum son doro ya qurasa alhamdulillah alladhi ajaba annan lahazan alman eh, somme ten suno bondegan ha tendo albuɗo jan fo hosdunel hijabi wala hijabi o sunote comme wolla jan fo alala omo sunu ɓade fo kumdido ɓeni ala tema alhamdulillah ten doɓe alay kayfama askarana wala wal a kenya ma bisin di ne lakarin dafin la alhamdulillah lazi stafana dobe alamin suwan nafsiya en ma fonye wa eh, tara na en suwan ka tala وعذب أن لحظنا سنوب ندم بلا على انقطاع أنوالين كنت على رسولنا أين تنقل حزن الاستغالو كيف سورة دي سنوم بالبغاية على تنولا كتر سورة على تنوم سنوم بلا على انتلقنا دومال الحمد لله الذي رزقنا على تنمية الحرج على انقطاع كي كنت دافون بلا إليه كان على كان إن ربنا لغفور شكور ndol دول ماري kaforaden sa دون nga jeyi فادي fode ayatan نعم en mo hakki kala min kam manola fode hakkadi am kotol lelen la ilaha illallah rasulullah yagulam ɓe ma de denni haɗo kadi jarande ɓe kinoɗo gandankoma ida ahkamta ahkamta liman ni ahkamta liman ni liman ya to ɓendi wa salta ila dar aɗuman kara ko mamoya wa salta ila daril malfati i e futata alal suto kordama summa ila wadil ilmi o kola i e futata londo wulumbama sin fallemde se ba stepla wan bay wanne summa ila wadil fana o kola i e futata ban wulumbado comme i banda fentedo fo ala doron an kakka botema e fontiya to e niyoman ni soto to anira ado nira setani ani tañoo konro o anil kala anin ɗaafion te to ala duranni ndeen summa elalo juude bihi wo kolay fotata ala sotoma bihi alalen laabi ka manke ya soto e fonre ya soto alalen wala abi ha manke yañin ya soto ɗaafonle alalen fahila yotumo ni furatamo ya zolu hawjuna kayra suno fo kabal ra suno kabal comme arjandiŋol suno bode bala ñaame e ɓe tarra duniyaje la alhaala suno tema falhifde alal tanko yahdumu ko lake kidma wal hamiyade ala sansan tahutu kawle ka e sansan wa tawfiq ala mantaɓen yatturuku bayne e deeka wala ka silo yitande wala malaika ala malaikol tamsi hawlaka wallaka tame dandawla wala arwaha ala ruhu ala ruhu ala ruhaniyolo tatika wallaka ne kan ala ruhaniyolo tusallimu alayka wallaka ne da konton wal al malaika ruhaniyolo wal haqqu azza wa jalla talla yubahi bika ka titarila ala khalqa dafel to mala ko kare mun nakke kende wa nazaratuhu ala filaro taraka ke kantola zabu ka ke saba ila dar kurbe katala sutu ya korda kun korda sutun ati alala wal unsa ne kile fara bi alal wal mona la hani ala kullum ya khaba man moje kla teta qada anni min sitayanta yanta ana tuje min ghaibi urde lan juru tara e, walla mo qaba en e, ndel abdu kadir jara ne ma furanta ma lan juro tara e teta dumbe na fulo moto fulo wailaka ete mo kunda halakin afan tuza ne fi makami tuza ikantini nyosanya mpala sola allazi palasin kada akamda fihi mbes sabatin dawdo ma takdir ma yaka biya deka shay bi muzahamatika ila nyosa banya kefa nke kofa na futa da molu mala wata fensi lema هذا سينزل من السماء إلى الأرض ينكب سندر كان دوما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه شو بيران كيسو بنت البلو وما ننزل إلا بقدر معلوم بكاجين بفحقلا واتلا كونتلا صدق هي أيامنا كذا albe sabarla yamma kira bala ta zama mo nyimma kira bola mai mawde daran kitaboɗo mum tarbiya kitaboɗo mum kana taalibol len kanake alanko taalibode usaso kanake alanko usasode moro kanake alanko morode imamu kanake alanko domo aliyeke piri piri piri Gadam gadi am gadi am en gardi am kam karan nonde fosi kuuro fosi josi ala morolata isaji ala si ala yasi maari yasi añin kan ñin manke diyamote ñin manke fantiyati kalam soɓe ata ala gayfi yanzil sanjo ka jina mina sama ila ala kaba santo ثم يجهر منها النبات وكافر فوق الكبوية هذا الأمر ينزل من السماء إلى الأرض وكبنا صندوقنا دوما على كنت لك في ولجين دينا على لا فنا سانجو دمان ako aka fennere jendina kaba sando kana sonde mo bankolo kana comme sanjo na rehen banku feneron kanyame amma manta nyamol falinda alaka sanji dole jendinan sondo molu bankodo kun ko to fatah o fana banko kamamman watan butu a sondomo banko ka falindiro ke min kulle hayre kayroɓe tan butu la asirara kullol kafalo falo ko wal hikma ni hikma londol ka falinje wa tawhid tawhidu lo ka falinje wa tawakkul anin alamuto ka dan kina ala wal munaja anin ala kullo ñoya wol qurba anin suda minallah ala ala yasiru haadal kaluñin sondumo sirama ala sañjoji nemo sañjojinde sondumo men fañino falenta je amanke ka jonin ɗu to ni lamnonde ɓe falenna jeede o kakeñin bantano bankorat yasiru haadal kalmuñin sondumo silama fihi asjal yirol sitara je wo asmaane yir dimmaɗu yasiru a silama fi hoto faya fiya sike sutuɓat wa kafara nin wulma hulo wa bihara nin baɓa comme duniya sanjole bolon wut da ama nya to nyame wani haranin bolon o jibal kon ko bal je ya siru majmal insi eh, eh, wal insa adama don ni ginol ben dula asilaban wototi wala malaika malaika kana wasan wala wala arwah al hanur kana je hada shay'un min wara al uqul insi adam wal hakimatu qudratu mahadan nim alala qudratu alala ni wera da rana lullahi na wa'il manana lambar ya sta asin ruhun nan an zawa jalla alawa ma ba fun gul wa huwa le ahadi afra da mun kaga kana da afun kilin kilin na da suwa da ta hidu alaka da talibu da usa a makallafa ke ba fi yin an taku da aliyasi fi sabakar kalamin na diyamu albin isi na diyamu blar ko ode na siyo na sabakar wannan jalo kono na siyo kara ne na diyamu sabakar kalamin an taziro n kan batun wa ko wahid n ka jalo la lada pour moy bula min kan wa fi hanna jalo innama simatul haka azza wa jalla simati an ka jalo la to la an ka men ke je pour ala lan kal saba jalo la kal saba ala lan man kan da kan aki bona adan da abdul kadir jalala dan ko ya rahimakumullah to talba ala baraka yattabuna al bulanda abdul kadir jalala hatta amirukum al samba ila babil haqqi azza wa jalla ala bundar asidiku tonya da ya haƙa azawa jalla wannan kilir lati kana alaka wani kalbo faniya da ya sai ta mu kilir lati da wala na kada sai da na ka alhaƙa tuna in fen namu wani batu ya batu da sai in a wakila hun yi furuwa zahi na fulo lan kama da fito ya ni batu lan kama da kullu en de kullu mu en da kullu mu mu misi me ya yan zuru bi na ke je no lima na nyala ay to ya ni batu mu do ta du ona ka hakil dia fal fan ya ahlal iraqatul iraqin kora ya bolto bakda وأنتم أتل يخفى عليكم صادق من الكاذب أتل كاتل كسدا ألبك كن دون كاتب على بونو نيوتو مم مو كن تونيا مون وليا مودي المحق من المبتل من بيتي أتاني من من بيتي أباتر مالبك بنيوتو ضرر تكذيبكم عائد عليكم ضرر تكذيب الله سوى سورة مطورة عائد عليكم أكمل الكلمة wanande la ubali ɓiɗa ta tamawa faala allahanta sosowo wona altol torat allahu akibar almuradulil haqqe asa wa jalla momin kene alala ñinin naati la da jannara man lafaala arjanala wala yakhafu min nada a man lafa silala dimbala wala yuridoja be alal fo ñinin kan fa sawo doron yo jahannama la da sila noon da sila na alala arjana la e sula noon da ete sulala alala aa alala ete suula ay na ya tanka men watema ɓe soɗa ɓe tankala yarju qurbahu wa a nina ala bulu min alala waya kahwa kasla min ala wala anu alala wala alala wala wala ala ala wala a seeɗo seeɗa eɗemo seeɗa nammaɗa jonode wala hawa ni jo ni a duniya duniya o sa nin ni jeya wama kalbuka fi qaidin wa ma ka khabar ita ta ki ba sautu da arabu bai son da mu fi qaida da kadola kono wa ma khallisu min asrihi wa khallisna amin duwa ba da kuke jami'a ala duwa kan jami'a mu ma na ma allahumma ne halisu ho yin momin miŋ be seetan na kad'o bulu ana la jalo a kanandi ni asiri seetan na jalo nara kada juloo kaŋ wa halisina a mine sin bee kanandi ama alaykum bil azimati mbaal yamara wakiiloola aɓe kaadi lanfunteyali o tuje man lajma ma ah si do salo beɗaɗo do salo beɗaba sido salo ko frante kasit walla ni e ku fulara a sonaro alan koɗo gage ni e fondalindin sonaroma tarakal azima wakkilo kora yol tuje hifa alayhi min halake dini sisilala dinoɓe halakilan jama siren toba a karamola muɗi aɗo kadi jeelani adimma tolala imawre kadine sen ɗuɓa kadema roksata hmm. suma su wara ñawoña e eh, ɓay sittemamna kadnamnaki ɓe sarjomo talala hana bulol ya dime ɓar dimona ɓe ɓay si aha gata ka hmm. Hmm. andun ɗi ni sona sonal kan ila dino ka fawla kon al azimatu wakilo lirrijali walma kewalla kuwati li annaha katu wakilo rukubul khatari adala masalan fonda silan kan fonda wala asaqwa man an min kulal wala amru an yamaro o wala liswa wala miswana nim musolu alkari jara adan sun ka da bo nan kala na na na na na na na na Allahu baka wa saba. Ni kalan duniya na amin sosun kawo na amin da ta annan kuma wani da ta. kira kuma almarikendiɗana almarikendiɗana almarikendiɗana almanaɗaɗa alay mo kendo moke mo kendo almari ɗo sinabulolu kono ay meni tommata foño aye kanan bisiyetama minno alman ɗo sinabulalo mo kende tommon mon kono gana ken fota gana ka siyata gana ka duniya kana ken ni biya ta amina ala baraka aha ala fa ba ka sa baraka anabi jinaw sa alfa albala kon don kan jendu sa to be alkala almam ya kon don e duwa ta da duwa ni na albon ala fa ba ka sa baraka <coughs> almu'mina baraka <coughs>